Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne kan bikin mika takobin Alhaji Umar Fatihu Tal. Jagora haka kuma shugaban addinin Musulunci da aka yi a birnin Dakar na kasar Senegal. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin. A ranar 17 ga watan Nuwamba wannan shekara ta 2019 ne, Firaministan Faransa Edouard Philippe ya miƙa wa shugaban Senegal Macky Sall takobin shugaban addini Alhaji Umaru Fatiu Tal. wanda turawan mulkin mallakar faransa suka kwace suka yi awon gaba da shi a shekarar 1893 bikin mika takobin da aka gudanar a kasar senegal ya samu halartar manyan jami'an gwamnatocin kasashen biyu 'yan majalisun dokoki sannan kuma tawagar zira'a shaka alhaji umar tal ta kasance a halarce a gurin to da farko dai bari mu ji yadda aka yi wannan takobi ya fada hannun faransawa daga bakin alhaji saidu habibu ahmad nur tal jika ga margayin da ya halarci mika takobin na dakar a shekara ta da 893 sarkin musulmi ahmadu shi shine khalifan shehu umaru futi ya je ya yi ziyara nyoro nyoro wata babban jiha ce a cikin daular shehu umaru futi a lokacin ne mutanen faransa suka afkawa segu segu ita ce capital ɗin daular shehu umaru futi to a wannan lokacin da suka afka mata sai suka cima nasara saboda turawa sun riga sun ƙirƙiro wata makami da ake kira maxim gun to a nan ne suka yi wa musulmi illa ba na kaɗan ba har suka samu suka shiga nan suka sace wannan takobin suka ma tafi da ɗan sarkin musulmin abdullahi shi ma suka kai shi faransa suka je suka sa shi a makarantar soja a can kasan shi bature idan kaga bature ya haka wato yana son ya gane ne shin ya aka yi irin wa'annan mutanen suke haka har suka gagare su hakan nan shekara da shekaru to shi ma aka je aka sa shi a can ba takobi kadai suka sata ba sun saci da akwai jaka na shehu umaru futi da akwai littattafai da yawa ba kaɗan ba wanda suka tafi da su da akwai sun tafi da zinari sun tafi da abubuwa daban-daban saboda ita daular gwamnati ce a lokacin suna da tsari to da aka fada a wajen nan a segu aka yi wannan ta'adin da aka yi a wannan shekaran to sai suka kwashi wa'annan abubuwan sun tafi da abubuwa kusa ko 185 suke can har yanzu ban da wannan abin da suka dawo da shi to wannan takobin yana cikin abubuwan da suka kwasa Firaministan Faransa Edouard Philippe da ya mika takobin ga shugaba Macky Sall na ƙasar Senegal ya bayyana matsayin wannan takobi kamar haka. Le sabre qui nous réussit est infiniment plus prestigieux. Takobin da ya haɗa mu a wannan wuri yana da matuƙar muhimmanci. Ya kasance mallakin wani babban barde sannan kuma jagora a fagen addini da tarihi ke kira da suna Alhaji Umar Tal. Ina mai isar da gaisuwa ta musamman ga zuriyarsa da ke cikin wannan zaure. Wanda ya mallaki wannan takobi shi ne ya assasa shahararriyar daular da ta yi zamani a cikin kasashen da ake kira Gini, Mali da kuma Senegal a yau. Mutum ne da ya zagaya a sassan duniya domin ƙarin ilimi. A tsawon shekara ɗaya mutane na da damar ganin wannan takobi da za a baje a gidan tarihi da ke ƙunshe da al'adu da kuma wayewar bakar fata da ke birnin Dakar. Wannan takobi ne da ke nuni da matsayin Senegal da kuma ƙasashen da ke zagaye da ita. Alama ce ta jaruntaka da kuma tabbatar da haɗin kai tsakanin al'ummomi. A nasa bangaren shugaban Senegal Macky Sall da ya karbi takobin a madadin zuri'ar Alhaji Umar Tal ya bayyana ranar a matsayin mai cikakken tarihi. Ce jour est Wannan rana ce da ke cike da tarihi, a yau iyalan bangarorin biyu da suka yi gwagwarmaya da juna sun haɗe wuri ɗaya domin mayar da wuƙa cikin kube ta hanyar ƙulla yarjejeniyar dawo da muhimmin takobin tarihi na Alhaji Umar Tal wanda ke matsayin share fage kafin tabbatar da dokar dawo da irin waɗannan kayayyaki na tarihi ga ƙasashe mallakin su. Ya kai Firaminista Edward Philip a cikin wannan zaure kana tare da tawagar da ke wakiltar iyalan Alhaji Umar Tal da ta fito daga ƙasashen Senegal, Guinea, Mali, Nijar da kuma Najeriya. sannan kuma ga shugabannin addinai musulunci da na krista da kuma sarakunan gargajiya ainsi que des chefs coutumiers. alhaji umar futa banya garin ta turon gayi modi babi modi asatta wunde asatta na wunde a dusa allah jabi a jangi allah jabi a halu allah jabi alhaji umar futa banjagar lidda toron gayi modibbo bi modi a satta wunde a na wunde a dursa allah jaabi a jangi allah jaabi a halu allah jaabi inga gai don ton niga to ninga gai don ton niga yanzu haka dai akwai kayayyakin tarihi da dama mallakar basaraken haka kuma jagoran addini alhaji umar futiyu tal da dakarun mulkin mallakar faransa suka kawar Shin ko an cimma wata yarjejeniya ce ta sake dawo da sauran kayayyakin tarihin margayin ne? Alhaji Sa'idu Habibu Nur Tal. Da akwai wannan a tafe abin da ya sa shi wannan sabon shugaban ƙasar Faransa nan yana da Emmanuel Macron yana da ra'ayin a dawo da wani abubuwan sun ma faɗi cewa za su dawo da wani abubuwan ko da yake dawo da abubuwa abin da suka fara yi an kwan biyu amma a shekara alif da ɗari tara da casa'in da takwas gwamnatin faransa suka dawo da abdullahi ɗan sarkin musulmi gawansa saboda sun ce wai ɗabarruka sun ce ƙasa bai ishe su sosai ba to za su babbake gawaki to mutanenmu a lokacin suka je wanda suka jagoranci abin da akwai charno muntaka wanda shine khalifa a can a senegal akwai kuma wata 'yar wata madina lee ita madina lee mai ilimi ce sosai a duk fanni to suka tsaya suka yi suka tabuka abu sosai na matsa gwamnatin cewa a dawo da wannan shi wannan wanda suka ce za su babbake dinnan dan sarkin musulmi to gwamnatin faransa a lokacin sai suka yarda a dawo da shi jiragen sama guda biyu suka dawo da wannan gawansa na sojoji suka kawo shi dakar to a nan da aka kawo shi dakar sai aka kai shi masallaci masallacin shehu umar futi a dakar aka sallace shi da aka sallace shi sharar mun ya ce to wannan mutumin wannan dan talikin nan kun ɗauke shi ne daga segu ba daga nan ka ɗauke shi ba shi sa ku mai da shi can mali segu a je a kwantar da shi a can mutanen faransa ba su yi gaddama ba suka yadda suka yi haka suka ɗauke shi suka mai da shi can segu ɗin inda suka sato shi to wannan shine farkon nunawa cewa eh za su dawo da wasu abubuwa saboda an nuna musu an yi korafi To sai dai tsakanin zuri'ar margayi da gwamnatin Senegal wake da ikon mallakar wannan shahararren takobi mai asali da tarihi. Alhaji Sa'idu Habibu Nurtal. A gaskiya a yadda suka tsara abin ta zama kayan ƙasa gwamnati ne na can Faransa suka kawo gwamnatin Senegal. Kawai abin da aka yi an nuna zuri'an Shehu Futi musamman khalifofi saboda Shehu Futi yana da khalifofi namu na nan 'yan leman shine Amirul Muminina. saboda a yadda tsarin take yadda aka taho har bayan an ci su a yaƙi a segu suka taho suka shigo ƙasar nan har allah ya sa yan leman ya zama wajen zama to wa'anda eh, suka zauna yan leman ɗin su ne khalifa wanda aka kai lokoja shine khalifa lokacin da aka kama shi da suka yaƙi turawan birtani to wanda ya gaje shi madani shine ɗan sarkin musulmi na fari sarkin musulmi ahmadu wannan abin da ya zama abin gwamnati an mayar wa gwamnatin senegal kuma haka duk abubuwan da za su mayar mutanen faransa nan za su mayar musu ne amma mu muna da abubuwa da muke da shi namu kayan shehu umar futi shi halifan shehu umar futi ya je can da sandan shehu umar futi kuma gaba ɗaya zari'an an ji daɗin wannan abin saboda sun ga wannan sandan Sake maido da wannan takobi a kasar Senegal dai na daga cikin alkawuran da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya dauka na dawo da ɗimbin kayayyakin tarihin da Faransa ta kwashe daga kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a nahiyar Afirka. Ani alhaji marfuta banjagar da toron gayi modibbo bi modibbo a satta wunde a satta na wunde a dursa Allah jabi a jangi Allah jabi a halu Allah jabi inga gai don ton niga. To. Aninga gai don ton niga. Jama'a mu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin abokanan aiki da suka taya ni gabatar muku da shirin musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da sauran ma'aikata ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.